na mm, kamar ma ban faro ba mm, kamar ban ce komai ba mm, labari na sarkakiya ne a ciki a ban ya zan masu kallon mu a cikin shirin nan na labari na na wannan satin tambaya muka zo muku da ita tsakanin Dr. Asiya da kuma wannan sabon dan sandan wane ne ya fi kokarin kare lafiyar mai nasara dan Allah ku tantance mana a cikin wannan bidiyon Are you mad? What's wrong with you? Ka ci zogalen nan ne? Ban sani ba. Ban sani ba na ce. Na ce ka ci zogalen nan? Ina ruwan da ya ci ko bai ci ba. Look, dala kira mun eh, Faruk da lawan da awwal. Zan bar asibitin nan, ma mutuwa zan yi gwamma mutu. Ban fada mu da barin ka asibitin nan ba. Ni kawai so nake in sani ka ci zogalen nan ko baka ci ba. Ba zan sake magana da ke ba. fact ba ma za ki sake duba ni ba look ina ma dr fadille ya zo ya sallame ni kawai bar asibitin nan ban sani ba maryam ya ci zogalen nan ko bai ci ba ina zai ci lauman farko kika bigi alhamdulillah nurse come clean this thing for me please ka kai min shi office dukkaninku ma'aikata ne a aa investment wato al'amin ayuba company haka ne haka ne alhaji abu mustapha ya sanar da mu cewar dukkaninku da aka tattuna ma'ana you are suspended sakamakon wata badakala da ake zargin ku da ita da wasu kuɗaɗe.

na san kuna biye da mu a cikin wannan bidiyo da Allah ku ƙara tantance mana Dr. Asiya da kuma sabon ɗan sanda wane ne ya fi ƙoƙarin kare lafiyar mai nasara ma'ana a comment section ka amsar tambayan da ka yi mu ban fahimce ki ba fa Dr. Asin. Bayan faruwan wancan abin da kuma labarin mai nasara da na samu da wahalhalun da ya sha a rayuwa. Sai na ga ya kamata a ce na kowace hanya da ta dace domin taimaka mishi. Gaskiya ban yarda da dukkanin wanda zai je ya ziyarce shi ba. Hakan ya sa na nemi awal. muka shirya wani abu ku duba da kyau ne da mai ganin ku duba da kyau ku gani wane ne ya fi kokarin kare lafiyar mai nasara wallahi yan labai ban san komai ba gadi kawai da ke a gidan ne. wallahi sai mun yi karo wannan aikin zarafi ne ya za ka kuma ku tattara mu hakuri ba wani dalili dalili shine samun keci ID card keci a cikin kuma samun kabiri tanku a cikin ku shi wajabta mana sai mun tafi kai zo mu tafi ni ne ana ra'ayin kamar asiya ce sai dai kuma ta wani bangaren zan iya cewa dan sanda saboda a Dr. Asiya ni a gani na ba fa dan Allah take kokarin kare lafiyar mai nasara ba to ce mai yarinya ce ne ya ce ku rabu da shi ku rabu da shi dole ne sai kun bashi kulawa ba wajen ka na zo ba mai nasara ina so ka yarda da ni tabbas a mutanen da kake tare da su akwai masu farautar rayuwarka Can you please get out of my house? No, ba inda zan je. Ina so lalle sai ka farka. Idan kana tunanin babu wanda yake tare da kai da zai cutar da kai, to gaskiya ba a wannan duniyar ba, domin duk gwaje-gwajen da muka yi gaskiya ne. Ɗauka ka ce mishi mai magana an jima. Lauran ka dare. Yana ina? Eh, ya ce daga gaya maka za ku yi magana an jima. Zai kira ka. No, please, ka ce da shi kar ya ci komai idan kuma ya san ya ci wani abu daga sha biyu na rana zuwa yanzu to ya gaggauta kai kansa asibiti domin dr fadi ya gaya mata cewa ya baro asibitin kaga ka faɗa masa yanzu yanzu fa kuma ku kulle gidan kar kowa ya fita ok sir. sa ina ga ya kamata mu je mu to dariyar nan go ahead thanks sir